Jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa a zauren zamantakewa, shirin da ke tattaunawa kan hanyoyin wanzar da zaman lafiya tsakanin al'ummomin da ke da bambancin addini, kabila, jinsi, siyasa da sauransu, domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce zan jara gamar shirin. Zaman lafiya da daɗi sai da shi zana cimma burina. Yau shirin zamantakewa ya tattauna ne kan matakai da al'ummar Fulani da ke bin addinin Krista ke ɗauka don wanzar da fahimtar juna tsakaninsu da wasu al'ummomi da samar da zaman lafiya. Zama A makon jiya ne Fulani da ke mabiya addinin Krista suka kaddamar da littafi na waƙoƙi a harshen su, wanda suka ce sun yi ne don sun fahimci ya kamata suna amfani da harshen su maimakon amfani da Hausa ko Turanci a waƙe-waƙen da suke yi. Malam Yusuf Habu na Ango shi ne ke kula da wani shiri na musamman don haɓaka karatu da harshen Fulfulde. Ya fara da mun bayani ne kan dalilin da suka buga waƙoƙi a rubuce don yin amfani da su. Akwai masu bi Fulani da yawa da Najeriya da wasu kasashe a Afirka. Sannan akwai wanda suna haɗuwa a suna sujada a gidaje da wasu wurare. inda suke bukata su yi ah, yabon ah, yesu almasihu to mun ga ya dace su yi shi a cikin yarensu wannan zai ba su zarafi su yabi ubangiji da yarensu akwai fulani da yawa ba a najeriya kawai ba wanda yesu almasihu da kanshi yana kiransu so wannan ba wai ah, fahariya ba ne ba kuma bugin kirji ba ne amma allah da kanshi shi yake wannan aiki inda ya so da duka mun zama addini daya amma ya ba mu zaɓi kuma yana zaɓulo mu da ɗaya muna bin yesu almasihu wani ƙalubale kuke fuskanta to eh, batun ƙalubala kamar kowane kabila eh, a duniya amma abin da nake so a gane shine a kowane kabila akwai wa'anda sun bari shaidan yana amfani da su yana sa suna mugayen abubuwa amma ba za a ɗauki kabila gaba ɗaya a ce wai uh, dukansu uh, suna mugayen abubuwa ba amma a ciki akwai wayanda sun bar shetan yana amfani da su kiran mu gare su shine su dawo su bar duk abubuwan da suke wanda bai kamata ba domin mu bauta masa ina kwarin gwiwan da zaka ba sauran uh, kristoci wato mabiya addinin krista kenan fulani fulani yanda allah ya ajiye mu wurare daban-daban ya kuma ba mu ayyuka daban-daban da kuma basiru daban-daban bari mu yi amfani da su domin mu yada bisharan yesu almasihu ba aikinmu ba ne aikin shi ne ba ta fada ba ba ta gadara ba ba ta iyawa ba amma ta zaman lafiya kamar yadda dokan kasar najeriya ya bamu kowa yana da izini ya bauta ma allah da yake so ya addinin da yake so mu ma muna da wannan yanci amma mu yi shi bisa ga doka da kuma mutuntaka na wanda halittar allah da ya yi mu ga yan uwanmu ko fulani ko ba fulani ba ne mu allah ne ya halicce mu amma abun da hargitsi da yaudara da kuma reni da kuma kawo rashin zaman lafiya mu fulani masu bi ba ma goyon bayan shi kuma ba ma goyon bayan wanda suna yin shi mai gana gogota yesu oyidiyan mai gana Shi ma Fasta Habibu Adam ya ce littafin yana da tasiri wajen wanzar da bishara da zaman lafiya. A cikin sujadunmu na mabiya Krista, wakoki irin na himna dinnan suna nan ga dukkan kabilu a dukkan kasashe. so yau allah ya taimake mu a matsayin mu na masu bin almasihu fulani a najeriya yau ubangiji ya sa mu ma mun kammala namu littafin mun kaddamar da ita tana nan tana yawo domin ɗaukaka sunar ubangiji a cikin fulani da fulanci. kenan yanzu idan kuka shiga majami'a za ku yi waƙoƙi ba za ku yi amfani da waɗansu harsuna kamar turanci ko hausa ba sai fulfulde eh zan ce e yanzu haka muna da wannan dama ɗin ba ma mu ba har da 'ya'ya da za su zo daga bayan mu da wasu tsara zuwa tsara da za su zo muna da littafi mai sarki na fulanci da kayan aiki da yawa amma mun zo wurin waka sai dai mu mori wasu yare mu yi waƙoƙinmu amma yau ubangiji ya tabbatar mana mun damki namu an ce abu naka makanin a kobe ka akwai kalubale da yawa a cikin al'umma akwai tsangwama da sauransu ai kaman ta wurin tsanantawa da tsangwama da reni da ake yi mana sai mu fulani da shi ke mun san wanda muka gaskanta mun san begin da muke da shi mun san darajar baptisma da aka yi mana mun san cewa makomar mu tabbas ce domin haka bari duk abun da za a yi mana ya zama man shafawa domin mu ba na duniya ba ne Makomarmu, aljanna ta Allah tare da almasihu na zama dindindin har abada al'adu da mabatin daga cikin waɗanda suka taimaka wajen ƙirƙiro da waƙoƙin da rera su Hajara Yusuf ta ce kalmomi da ke cikin waƙoƙin za su taimaka wajen ƙarfafa su. Mun ga mu Fulani mun haɗu muna taron mu sai dai lokaci ga muna waka da Hausa. Muna da yaren mu shi yasa muka zauna muka yi waɗansu wakokin mun ɗiba daga Hausa muka juye da fulfulde waɗansu kuma mu muka zauna muka rubuta su so da inda muka shiga duka in mun je bishara ba sai mu yi masu wani yare ba za su ji waka daga fulfulde na central uh, nigeria waɗanne matsaloli a ce kuke fuskanta akwai matsaloli da yawa a gefen su krista din ma ba mu tsira ba a gefen lanwani mu ma duka ba mu tsira ba wani lokaci an ganka ma kai ba fulatani ne ba za a so ma a yi komi da kai ba ko ana wani danya wani abu ba za a yi da kai ba don me don kai ba fulatani balle ma an gane wai kai krista wancan ma ya fi muni akwai matsaloli ba kaɗan ba amma ya kuke yi idan kuka fuskanci irin wayan nan kalubale. to irin wannan sai dai eh, ka saduda da ubangiji ka yi addu'a kuma ka bi su a hankali kana tafiya da su don wani lokaci kana zaune sai ka ji an ci ai ba ni haka ba fulata ni ya yi haka sai dai mu jijjiga kai mu yi shiru mu yi addu'a ubangiji ya kawo mana taimako in ba da taimako ubangiji ba ba za mu iya ba kuma muna ma fulani da yau muna masu addu'a ubangiji allah ya jawo su idan sun dawo cikin hanyar gaskiya duk abubuwan da yake faruwan nan ba za a ji shi kuma ba don wani lokaci ba ba fulatani ne yake yi ba amma mutane suna iya su murda eh, voice nasu su juye shi sai ka ji kaman ba fulata ne don an riga an ji tsoron ba fulata ne so ko an yi wani abu da ba kyau za a yi a juye murya zuwa ba fulata ne sai kaga mutane suna rawan jiki amma bai dan mutane sun gane su fulani zan ce sun gane sun da cikin almasihu wannan abun duka zai kare kina ga waɗannan waƙoƙi da kuka yi zai taimaka wajen yaɗa bisharan almasihu da kuma uh, wanzar da zaman lafiya musamman a tsakanin al'umman fulani Allah addu'an mu kenan da fatan mu kenan kuma mun ba da gaskiya haka zai faru don littafi ya ce duk abin da kake so ka roƙa a cikin sunan ubangiji za ka samu to fatan mu kenan da addu'an mu kenan inda wakokin nan suka shiga duka bari salaman ubangiji ya sauka a wuri kuma bari muryan ubangiji shi da kanshi ya bi wakokin nan ya yi bishara don fulani inda suke duka a duniya su samu sheto don duk masifan da yake taso wannan ubangiji allah ya cire mana shi elfu etokaimo elfu etokaimo elfu etokaimo Manyan malaman addinin Krista daga ɗariku daban-daban ne suka halarci ƙaddamar da littafin. Archbishop na ɗarikar Anglican a Najeriya, Alibu Balamido, ya ce ganin irin matsalolin tsaro da ake fuskanta a Najeriya, kamata ya yi Fulani da suka karɓi addinin Krista su taimaka wajen kawo zaman lafiya. Mun sani cewa yanzu a cikin Najeriya muna cikin hali mawuyaci, musamman rikicin tsaro da ake ciki a Najeriya. Yana da wuya a samu Fulani ma a wuri ɗaya. balle ma a yi musu wa'azi duk da haka muna ganin ikon allah ta hannunsa a fulani dewa suna jiwa su karbi yesu almasihu ya zama ubangijinsu ya zama mai cetonsu kana ga kaman waƙoƙi shi ma hanya ce ta yada bishara waƙoƙi yana cikin hanyar bishara a cikin mu fulani idan aka taru musamman a riga da dare abinda in an samu farin wata akan haɗu ana rera waƙoƙi don haka yana cikin al'ada to a cikin hanyar bin yesu almasihu waƙoƙi yana da amfani ƙwarai da gaske don haka wannan da aka juya littafi waƙoƙi cikin harshen fulatanci zai taimaki fulani wurin sujada da yabon allah to dole ne muhimmantu mu yi haƙuri mu ɗauki gicen yesu almasihu mu bisa da daɗi da wahala mu bisa har zuwa ƙarshe don haka fulani kristoci su daure nakan ga dewa musamman yanzu a cikin yanar gizo wato intanet pastoci suna faɗa sosai da waɗansu malamai da sauransu duka wannan ba amfani abu duk mai amfani a ciki shine mu yi wa'azin yesu almasihu wanda ya ji ya tuba ya samu tsira wanda bai tuba ba mu bari a hannun ruhu mai tsarki mu sani cewa ban gaskiya da almasihu ya bamu gaskiya ce ta salama don haka mu bi hanyar salaman nan salaman ne za ta kawo ceto ga mu gare mu ga waɗanda ba su san yesu almasihu ba tashin hankali abinki ne zaman lafiya abin so ne. Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shiri. Yanzu dai a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar da shirin na zamantakewa ke cewa mu huta lafiya. Allahu